Jama'a Assalamu alaikum ne ke mara Ga labarin Afirka ta Gwamnati da kungiyoyin agaji suna roƙon dala miliyan dubu ɗaya da ɗari hudu na taimako saboda yanayin fari da aka yi shekara da shekaru ba a gani a ƙasar ba. An yi jigilar ruwan gora zuwa Harare, babban birnin Zimbabwe inda fari mai tsanani yake ƙara gurɓata ruwan sha na jama'a. jam'iyyar pdm a kamaru tana bikin cikar shekaru 31 da kafuwa ta hanyar kiran shugaba paul biya da ya tsaya takarar shugaban kasa a shekarar 2018 masu kula da gandun daji suna kokarin shawo kan matsalar mafarauta na haramu domin ceto giwayen da suka rage ma najeriya a cikin gandun daji yankari ana buƙatar 'yan ƙasar da su sayi kayayyakin gida don taimakawa tattalin arzikin ƙasar da faɗuwar farashin mai ya shafa labaran afirka kenan sai allah ya ƙara